This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da wannan safiya ga kuma kun labaran duniyar tare da ni Murtala Faruk Sanyin na. shugaban amurka joe biden ya bada lambobin karramawa mafi girma ga sojojin da suka nuna jarumtaka da sadaukar da kai a fagen daga da kuma lambobin girmamawa na mazakuta ga wasu da suka sadaukar da rayukansu wajen kai dauki domin ceton wasu waɗanda suka karbi lambobin karramawar su ne tsoffin sojojin da suka fafata yakin koriya da yakin vietnam sai dai idan ka ɗaya mutum ɗaya kacal daga cikinsu dukkansu sun sami lambobin karamawar ne bayan mutuwarsu a wani biki da aka gudanar a fadar white house a jiya juma'a a wani bikin na daban kuma biden ya karrama mutane takwas da suka nuna jaruntaka wajen kokarin ceton rayukan mutane sun ko hada da jami'an tsaron da suka mayar da martani ga wani dan bindiga da ya kashe mutane shida a ranar 27 ga watan maris na shekara ta 2023 a makarantar the covenant school da ke nashville ta jihar tennessee wani sojan da ke da babban mukami wanda ya mutu a fashewar wata motar tesla a otal ɗin trump da ke las vegas ta nan amurka ya bar wani sako da ke cewa ishara ce ta kiran faɗakarwa kan ɗimbin matsalolin ƙasar jami'an bincike sun faɗa a jiya juma'a cewa da alama matthew baga ɗan shekaru 37 daga colorado springs ta jihar colorado ba shi da wani mugun nufi zuwa ga zababben shugaban ƙasa donald trump 'yan sanda sun ce Lavelsberger ya kuma rubuta a cikin sakon cewa yana buƙatar wanke ruhinsa daga rayukan da aka rasa na mutanen da ya sani da kuma nauyin rayukan da ya sanadiyar rasawa fashewar motar ta ranar farko ta sabuwar shekara ta haifar da ƙananan raunuka ga mutane bakwai amma kuma ba kusan ba ta yi wani barna a otal ɗin ba Iraniyawa masu adawa da shugabannin mulkin Islama na kasar su da suka kwace mulki a lokacin shugabancin Amurka na Jimmy Carter sun bayyana ra'ayoyinsu game da mutuwarsa yana da shekaru ɗari ɗaya tare da su kan lamirin gagarumin tasirinsa kan iran da kuma wasu ra'ayoyi na yabawa da ayyukansa bayan ya bar kujerar shugaban ƙasa a cikin shirin on the line na sashen fasha na muryar amurka kai tsaye a ranar litinin dukkan mutane goma sha biyu da suka yi shari'a cikin shirin ta waya da kiran bidiyo da saƙon murya sun caccaki kata inda suka zarge shi da baiwa jagoran juyin juya halin musulunci na farko ayatollah khomeini damar kwace mulki a shekarar 1979 sha ɗaya daga cikin masu sharhin goma sha biyu da suka yi tsokaci a cikin shirin sun kira ne daga iran yayin da sauran ɗayan ya kira daga amurka labaran suna zuwa muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a washington dc Wata tawagar jami'an tsaro daga Guatemala da El Salvador sun isa babban birnin kasar Haiti a jiya Juma'a domin karfafawa aikin da Majalisar Ɗinkin Duniya ke marawa baya da aka daɗe ana samun tsaikonsa na maido da tsaro a rikicin da ya barke tsakanin ƙungiyoyin da ke dauke da makamai. sabbin dakarun sun hada da na kasar guatemala 75 da yan el salvador 8 a cewar jami'in sadarwa na rundunar shugabar gwamnatin rikon kwarya ta haiti leslie voltaire tare da Prime Minister Alex Didier Fils Amy da jakadan Amurka Dennis Hankins sun yi marhabin da sojojin a filin jirgin saman Port-au-Prince. kamar yadda gwamnatin tare rikon kwarya ta haiti ta bayyana a cikin wata sanarwa da ta wallafa a shafukan sada zumunta a cikin watan nuwamba shugaban kasar guatemala bernardo arevalo ya yi alkawarin aika sojoji 150 watanni uku bayan alkawarin da ya yi a cikin wata wasiƙa da ya aiki wa majalisar ɗinkin duniya na aikawa da dakaru da ba bayyana su ba tare kuma da kayan aiki kamfanin apple ya amince ya biya kuɗi dala amurka miliyan 95 domin sasanta karar da ake zargin kamfanin mai na'urorin leƙen asiri da yin amfani da na'urar sauƙaƙa amfani da waya ta siri domin satara jin maganar mutane masu amfani da wayoyin iphone da sauran na'urorin zamani na kamfanin matsayar da aka gabatar a ranar talata za ta sasanta karar da ta shafi zargin cewa kamfanin na apple ya saita na'urar tasiri da gangan domin ta rika naɗar tattaunawar mutane ta hanyar wayoyin salula na iphone da sauran na'urorin da aka sanya musu ita tsawon fiye da shekaru goma idan an amince da sulhun kuma dubun dubatar masu amfani da wayoyin salula na iphone da sauran na'urorin apple daga ranar 17 ga watan satumban shekara ta 2014 zuwa karshen shekarar ita da ta gabata za su iya gabatar da kara. kowannensu kuma zai iya samun karɓar kuɗi da za su iya kaiwa har dala ashirin akan kowace na'ura mai manhajar siri. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya da sanyin da tun shekara guda ban ganka ba. Ban sa ka Gaskiya lafiya kallo malama sa haka ne kuma tun bara fa marabin da ah, gaskiya tun bara. Kai Allah Allah Na ce mm. ba busa ba daga hannu na sanyi na out of sight in ji bature wai out of mind. ai eh, gaskiya gaskiya ne to san ai yanayin aiki daban-daban ke kina kina <laughs> yanayin da yadda abu yake canji canji ne to ai shekarar lafiya A lafiya kalau alhamdulillah ga mu kuma mun shigo sabuwar shekara malama garis barkamu da shigowa sabuwar shekara. Mako da ya shige muna cewa sauran mako da yau kuma a cikin ikon Allah ga mu nan muna shekara ta 2025 na sanyin na kamar ji ya gaskiya ne 2024 aka shige ta. Haka ne gaskiya malama garis mun kara tsufa mun rage kwanaki. haka ne idan inda rai da lafiya ba a ganin nisan shekaru a gaskiya gaskiya kan nisan kwana to allah ya sa wannan shekara ta 2025 da muka shiga cikin ikonsa ya sa ta kasance shekara mai dimbin alheri a gare mu duka to amin sun amin mana madras. to na sanyi na cin alkawali ya cikawa ba. To, zabili <laughs> daka ba dogon ba dogon bayani. <laughs> Eh gaskiya za mu ba wa masu sauraron mu dama saboda su masu su dama. Aka to to ga gaishe gaishen sabon shekara daga ma'abota wanga shiri. Kuma yadda muke alkawari ba. <laughs> Haka. Assalamu alaikum gidan rediyo BOE muryar Amurka. To da farko suna na Lawal bin Hambali MK dan Sulba jihar Sokoto a tarayyar Najeriya. Ina yi ma dukkanin ma'aikatan ku fatan alkhairi. Bayan haka ina gaida Ibrahim SD Kusfa Zare Ibrahim Salisu dan Kaduna, Aliku Auta kafin ta Ado Salati Goma ga Annabi Rijo Mahmudu Salisu Kauran na Buda, Isa Lawal Girgir Magajin Garin Girgir, Tilwani Mai Akwai Budinga, Adam Yusuf Basa, Jamilu Musa Sabon Layi, Shehu Adamu Rijau, Adam Yusuf Basa, Jamila da Fatima ta Ado Salati goma ga Annabi Rijau, Aisha Lawal bin Hambali MK dan Sulba Sulkoto, Maimuna Aliku auta binta Ramla Kwamara Isa Muhammad Agwarmaki, Anti Diresi BOE Hausa, Baba Yakubu Makeri BOE e Hausa, Murtala Faruku Sanyin na jihar Sokoto BOE Hausa, Rokayya Bashi BOE Hausa, yakubu rugun mayari usman Mani mai roro tuntuwa usman dan fadani mararraba wuri? abubakar mai doya adari alhadin kare direbar brc fm adari yahaya danno adari musa na tale muhangi baku umara kandilo bakar na zifi ibrahim rugal maran shagari lokal godiya na kai muryar jama'ar muryar amurka boe allah ya bar zumunci gaba dai gaba dai naku mai sauraren ku lawal bin hambali mk dan sulba jihar sokoto a tarayyar najeriya na gobe assalamu alaikum mai magana usain dango ta karasuwa daga jihar yobe da yake mun shiga sabuwar shekara ta 2025 lafiya Allah gaji ka haɗa mu da alherin da ke cikinta shirin da ke cikinta kuma Allah gaji ya kare mu zan yi amfani da wannan dama wajen mika dubin gaisuwa ta zuwa ga ado salati goma ga annabi jam da ya hayi abubakar karfin manumfashi da usman kasan kirangin na arewa da adam a adam gashiwa da alhaji umar poeba gashiwa da bubu mai gora gashiwa da garba sabiola gashiwa da muhammad salisu kauren na moda da fatan za a gudanar da abubuwan da yake cikin wannan shekara biyar lamun lafiya allah an gwaji kan na mana ita karshen ta lamun lafiya na gode ne na usain kara su allah ku tashi lafiya sunana haruna muhammad katsina filin abari ya huse ina taya ku da kai mai saurare na da ke mai zina a daidai wannan lokaci da ku masu sauraron wannan shiri na abar ya huce a duk inda kuke a daidai wannan lokaci ina taya mu murnar shiga sabuwar shekara ta 2025 cikin kwanciyar hankali da lumana ina mana fatan alheri a duk inda muke hakika shekara ta 2024 ta wuce kuma mun fuskanci kalubale kala-kala mun ga abubuwa na tashin hankali na ban al'ajabi da abubuwa da dama wanda bamu ji daɗin su ba saboda haka ina fatan Allah ubangiji ya sa inda muka shiga wannan sabon shekara ta 2025 lafiya mun yi ban kwana da wancan tashin hankali da wancan fitattu da muka gani a shekara ta 2020 ta wuce kuma zan amfani da wannan dama a yin kira da musulmai da kirista da kowa ma a duk duniya mu cigaba da yi ma kasashen mu addu'ar fatan samun zaman lafiya da samun shugabanni na gari masu son ci gaban kasashen mu da ci gaban baki daya da fatan za ku tashi lafiya filin a abar ya huce sunana haruna muhammad katsina. all the future money, and Tina, No, no, mali, they want it, yo, they need it, I'm we have it, yes. Let the world come and taste this beautiful land, they want it, oh, they need it, yeah. There's another chance Hausa na muryar Amurka. Sunana Ali Yahaya Jafar Unguru take jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Alhamdulillah mun shiga shekarar 2025 mun fita daga shekara 24 kuma muna fatan wannan shekara ta kasance mana cikin nasara da zaman lafiya da ci gaba allah ya kawo mana ci gaba mai ga san mu najeriya da dukkan kasashen afirka zan yi amfani da wannan daman eh, gaida daukacin ma'aikatanku musamman masu gabatar da wannan shiri na abari ya buce ina gaida abokin isa garu lawal mai fili ina gaida ibrahim lara gafta ina gaida aliyu sarkin yaƙi da ke can nima ina gaina baba gana allaji loce wace kal baba gana allaji dabuwa unguru buhari yahaya unguru ina gaida atiku dan yaraba barbarejo ina gaida aliyu dan fulani maradawa ina gaida kowa da kowa mai sauraron kafofin yada labarai mutanen mu na jamhuriyar Nijar irin su Mamman Sani Dauda Cinwaza, Suware Malam Bare zuwa da ke kasar Libya da mutanen kasar Ghana da Kamaru da ma dukkan sassan duniya ina godiya suna na Ali Yahaya Jafar ungoro Allah ya sada mu da alheri. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka mai magana Yahuza Abubakar Gora. hukumar Gwando jihar Kebbi a tarayyar Najeriya. Mun gode muku da dama da kuma mu ta mu mika gaishe gaishen barka da sabon shekara. don amfani da wannan dama in mika sakon gaisuwa da fatan alkhairi zuwa ga ku masu gabatar da wannan shirin wato Grace Alheri Abdu, Baba Yakubu Makeri da kuma Murtala Faruk Husaina. sai gaisuwa ta ta musamman zuwa ga Muhammadu Lalu da ɗabi mai kwamfuta mai yamma sai Ali Kwauta kafinta Yalwa sai wato zaki so dangi zuma da bawa Abdullahi Maska haka zalika ina gaida wato Muhammadu Fulu Kebbi Rilon mai akwai ga da sauran lokacin masu ku da kuma lokacin mutanen garin managora mai yaƙi kwandu jihar kyauta na gode. assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka filin abar ya huce sunana muhammad salim kaura na daga jihar zamfara da farko yana gaida babanmu alhaji badamasi limamin masallacin ma'a na kaura na moda da khalifa abubakar a mai suna na malam babba da kuma ah, yan uwansu baki daya sai kuma ina gaida liman sani bengere mai walda kaura na moda tafta fi mai maganin ido kaura na muda mala abu kaura mutum abun tsoro ne kaura na moda honorable hafizu mai gusau nasiru musa arabka radio nigeria pride fm gusau da kuma ainihin malam sharafu ismail gidan ajin na kaura na muda da kuma ainihin wato baban ku gusau ina gaida alhaji jafaru bayan mtd kaura na moda allah wajen sada alheran da ke cikin wannan shekara na gode mahmud salau kaura na moda baba abdul samad assalamu alaikum sashen hausa na muryan america sunana abdu umar madu wanda aka fi sani da abdu kamfani shugaban wata karamar kungiya ta haɗin kan matasa na 'yan kasuwa a nan garin difa a jamhuriyar Nijar biyoyi hausa ina gaida dukkanin ma'aikatanku musamman Grace Alheri Abdu da kuma Baba Yakubu Makeri da Sanyinna da kuma dukkanin ma'aikatan ku da masu sauraron ku gaba daya. Sannan kuma shirye-shirye na abar ya huce da ya gabata na wannan shekaran ba shirin da bai kayatar da ni ba musamman takaddama da ake yi tsakanin Fulani da bare-bare gaba daya sun kayatar da ni. sannan kuma ina neman ku bani dama in yi ta'aziyya akan babban rashi da muka yi na wannan shekaran. A wanda muka rasa sarkin garinmu wato kacal mahmud abba kyari sarkin komadugu wanda ya rasu a sanadiyar hatsarin mota wanda aka yi jana'izar shi ranar la'adi 16 ga watan disamba dan da muke ciki muna mika ta'aziyar mu da iyalansu da gaba daya musamman honorable bulumman modu da sauransu da kuma dukkanin yan difa muna mika ta'aziyar mu allah ya ji kanshi allah ya sa ya huta sarki mutum ne mai haƙuri da jama'an shi da kuma jajircewa akan jama'an shi muna fatan allah ya ba su juriyan hakurin rashinsa mu kuma allah ya musanya mana da sarki mafi alheri a gare mu gaba daya biyoyi a tashi lafiya sunana abdu umar madu wanda aka fi sani da abdu Company shugaban wata karamar kungiya haɗin kan matasa na 'yan kasuwa a nan garin difa a jamhuriyar niger Assalamu alaikum muri Amerika mai magana Umma Mala Ali shugaba kullum muri Arewa dogon dutse a cikin jahorar Nijar. To da farko ina gaida Abdu Kasko wanda shike a birnin Tawa akwai Dahiru Bidal wanda shike shugaban kullum ne na birnin Maradi akwai Zubair Marbatala a birnin Zandar akwai dodo mai naman yan gayu a bala mai kumanda akwai alasan tayar san problem to duka ina muku barka da sabuwar shekara wannan mai kamawa Allah shi mai mai tamu da Allah mai shayi Amerika. duka ina da duka ma'aikata na aika BOA. Na gode mai magana Umma Mala Ali shugaban kula murya Arewa dogon duka cikin jahohin Nijar. dawo shekara kenan to haka kuma bakon da karaka ya dawo shi turakin jangebe yau shi ma a yi turakin jangebe shi zai buɗe mana sabuwar shekara yau shi Allah bari shi na farko na shekarar mu yau aikuwa aikuwa to muna muna muna godiya kwarai da eh, turakin jangebe assalamu alaikum sashen hausa na biyo tare da sauran jama'a mabuta wannan shiri na a bari ya huce filinmu mai farin jini mai maganin hawan jini yana yi wa sauran al'umma da dukkanin mabuta wannan shiri sauran al'umma baki daya murnar shigowar wannan shekara ta miladiya ta 2025 wato labarinmu na farko a cikin wannan shekara shine labari mai taken ban kwanan dan sakwato da malaminsa a borno wato wani basakwace ne a zamanin da lokacin da ba abubuwan hawa na sufuri sai dai tafiya ƙasa ko jakuna da dawaki da raƙuma to wannan basakwace sai yadda ki gari tun daga sakwato taka da kafa har zuwa borno wajen neman karatu kasan basakwace ba kisa yana zuwa mai da hankali wurin karatu kankace haka ɗan lokaci kaɗan don sokoto ya sauke sai yasa ranar da zai dawo gida sokoto lokaci ya yi aka zo wajen malam za a kwana da malam aka tara sauran almajirai da sauran jama'a aka yi wa ɗan sokoto addu'a sai ɗan sokoto malam ya tambayi ɗan sokoto ya ci to ɗan sokoto ɗaya kuma saduwa mu sai yaushe kuma ɗan sokoto ya shiru bai ce komai ba mala ya ce a ah, ka sakwato kayan shiru baka ce komai ba ina tambaya kuma daɗa sai yaushe kuma saduwar mu na sakwato sai ce to Allah shiga wata mala ina ganin saduwar mu sai dai lahira ko mala ce subhanallah sai lahira dan sakwato ya ce eh to tunanin da na kai dama na tsaya na diba Allah shiga wata malam ka dibi nisan sakwato da borno ce kai dai waɗanga almajirai da an gare ka ba ka barin suka tafi sakkwato saboda ni ji kuma abin da na zaka biɗa ta tun da sakkwato na karatu na riga na samu ba ni tsammanin sake dawowa borno kuma don haka ina ganin gamon mu sai dai lahira ko to wannan <laughs> shine ainihin wato bankwanan ɗan sakkwato da malamin sa a borno. turakin jirgi amma dai ai ai da ji da ji da ji wannan an san kowa ne ne ai wannan an ce daga sakuta ne to ai ba gobiri ne wannan ai ai ba gobiri ne wannan <laughs> ni dai kan da iko Allah a nan za mu sadu a nan ofis din ba sai a lahira ina ganin malama grace ya sha wahala wurin tafiyar ne shi yasa yanzu wallahi kuma ta kam to abin nan sai dai a lahira kowa. <laughs> kila kila yana tunanin kammala karatun da ba yana tunani yaya zai ya kai sokoton nan. gaskiya kan gaskiya ma zama gida a ce kuma ya gari ya zage dawa. Kuma dawa kuma. <laughs> A halayira. gaskiya <laughs> turaki muna godiya kwarai da gaske da fata a shekara lafiya to na gaba da majulu na daga ba na nisa bini da aka tilas mu ja burki ne yanzu a madadin murtala faruk sanyin na alheri ke bugu fata alheri da ko fata allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da za ta da abin da lafiya za ta ce a wannan shekara ta 2025 da cikin ikon sai nuna mana da alheri. shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauki da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya. Allahu na lamarin sa karatun kurma.